Isra'ila ke aikatawa a Gaza, ciki kuwa har da hana shigar da kayan agaji. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa mai shafin X Elon Musk ya jagoranci ma'aikatar tsimi da tanadin kasar Yayin da kuma ake nuna damuwa kan bullar sabuwar kungiyar 'yan bindiga a Najeriya. hukumomin tsaron kasar sun ce ba su zaune da siddi ba hafsan hafsoshin sojoji da shi shugaban sojoji na kasa da ruwa din hadda na sama sun zauna sun ɗauki tsarurruka a wanda kuma ya gamsar da ni na yadda za su bullowa wannan lamarin to ana cikin haka kuma sai rahotanni daga birnin gwari a jihar kaduna najeriya ke cewa 'yan bindiga sun afka musu tare kuma da kone gonakinsu gonakin masara ne da na soya wanda akalla a wurin nan ana sa ran yawan masara da aka kona da waken suya za a iya fitar da buhu kusan dubu guda mu sun mai da mu talakawa nan To za kuma mu je jamhuriyar Kamaru har ma da jamhuriyar Nijar a cikin shirin amma za mu fara da labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake fitar da kaukausar suka kan matakan da Isra'ila ke ɗauka a zirin Gaza, inda ɗaya daga cikin shugabannin hukumominta ke cewa Isra'ilar tana aikata munanan laifukan yaƙi. Sawo'i kaɗan gabanin wa'adin da Amurka ta ginda ya na ba da damar kai kayan agaji sai ma'aikatar cikin gida a Amurkar ta fito ta ce Isra'ila bata take wata doka ta Amurka ba kuma ana samun ci gaba kan shirin kai agajin. Joyce Masuya was one of three officials briefing council members about the daily. Wakilar BBC ta ce Joyce Masuya da wasu jami'ai uku sun shaida kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya yadda rayuwa take a Gaza a kowace rana inda Falasɗinawa mata da maza yara da manya har ma da tsofaffi ke fama da matsananciyar yunwa. Masu sa ido na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce aikin ginin da Isra'ila ke yi a yankin da babu sojoji tsakanin ƙasar da Siriya ya take dokokin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙasashen biyu. Satellite footage shows new trenches and earthworks appearing along large stretches of the... wakiliyar BBC ta ce hotunan tauraron ɗan Adam sun nuna a watannin da suka gabata an ga ramukan da aka haƙa a wurin yayin da motocin sojin Isra'ila ke kara kaina a yankin yawancin ramukan kuma a wuraren da babu sojoji sai dai kuma kuma Isra'ilar ta musanta hakan inda ta ce sojojinta na aikin kare tsaron ƙasarsu ne da ke iyaka da Siriya. zababben shugaban amurka donald trump ya zaɓi mai gabatar da shiri a tashar talabijin ta fox wato, pete wato Pete Hexet a matsayin sakataren tsaron ƙasar ya kuma tabbatar da attajirin mai shafin X ɗin nan Elon Musk zai jagoranci ma'aikatar tsimi da tanadi ta Amurka. Elon Musk emerged as a staunch supporter of Donald Trump in the latter months of the president elect's campaign, pumping millions Wakilin BBC ya ce an ga yadda Elon Musk ya fito cikin watannin gangamin yakin neman zaben Donald Trump, ya yi haka kuma kan jiki kan karfi, ya kuma sanya miliyoyin daloli domin ganin Trump din yayi nasara. Shi kuwa Mr. Hexad dai ya yi aiki da sojin Amurka inda ya kammala zagaye a kasashen Iraki da Afghanistan, an kuma jima ana hasashen mukamin da Trump din zai naɗa shi a sabuwar gwamnatinsa. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. ma'aikata a kudancin birnin zuhai na china sun cire furanni da kyandiran da aka sanya a wani wurin zaman makokin wucin gadi na tunawa da waɗanda suka mutu a wani hatsarin motar da ya faru akalla mutane 35 ne suka mutu wasu gwammai kuma suka jikkata lokacin da wani direba ya afkawa masu motsa jiki kusa da wani wurin wasanni a ranar litinin wannan ne dai hatsari mafi muni da ya shafi mutane da dama cikin shekaru to amma kuma wakilin bbc a birnin ya ce jami'ai na kokarin ganin an manta da lamarin cikin gaggawa yawa ko a jiya talata dai an fara goge duk wata shaida da za ta nuna hadarin ya faru an kuma fatattaki wakilin na bbc a lokacin da yake daukar rahoto kan wannan lamari 'Yan sanda a Mexico sun kama wani mutum da ake zargi da hannu kan kisa da kuma fille kan magajin garin jihar Guerrero. Mutumin da ake zargin dai shine shugaban tsaron jihar wato Germans Reyes. Kisan da aka yi wa Alejandro Acos dai a watan da ya gabata ya girgiza Mexico. An kuma gano kan mamacin a saman taraktar da yake tukawa kwanaki shida da shan rantsuwar kama aiki. Kaman dai wata alama ce da ke nuna hannun hukumomin kananan hukumomi a sassa daban-daban na Mexico da kuma kasancewar cin hanci da rashin rashawa a ƙasar to ƙarshen labaran duniyar kenan. madalla yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga Gaza kuma kamar yadda watakila wasu kwaji a shimfiɗar shirin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara sukar Isra'ila kan yakin da take yi a Gaza inda ɗaya daga cikin hukumominta ta zargi Isra'ila da aikata manyan laifukan yaƙi sai dai kuma sa'o'i kafin wa'adin da Amurka ta baiwa Isra'ilan na ba da damar shigar da agaji ga Gaza ma'aikatar harkokin wajen Amurkan ta ce an ɗan samu ci gaba duk da cewa akwai sauran aiki ga rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar. Tun da farko dai Birtaniya ta yi Allah wadai da tsauraran matakan da Isra'ila ta ɗauka da suka kawo cikas ga shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza. Mataimakiyar sakatare janar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare 'yancin ɗan Adam, Ilze Brands, ta yi gargaɗin cewa ana shirin shiga ƙangin yunwa a Gaza saboda matakan da Isra'ila ta ɗauka da suka wa dokokin ƙasa da ƙasa. Ta yi gargaɗin nata ne a lokacin da take jawabi ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. the severe restrictions imposed by Israel on the entry and distribution of goods and services necessary for the survival of the civilian population. Ta ce takunkumin da Isra'ila ta sanya akan shigar da kayan agaji zuwa Gaza ya jefa fararen hula cikin kangin karancin abubuwan bukata domin tafiyar da rayuwa. Muna ƙara jaddada cewa amfani da yunwa a matsayin salon yaƙi ya saɓawa dokar ƙasa da ƙasa da kuma 'yancin ɗan adam. Ta ce Isra'ila ta yi ƙaurin suna wajen hana shigar da kayan agaji zuwa yankunan da take yaƙi, lamarin da ke ƙara jefa jama'a cikin mawuyacin hali. rahoton da badamasi abdulkadir muktar ya haɗa mana kenan to daga har-haren isra'ila a zirin gaza sai kuma na 'yan bindiga a najeriya inda wasu da ake zargin 'yan bindigar ne suka cinna gonakin mutane da dama wuta inda suka kona dukkan masara da wake da aka noma a yankin birnin gwari da ke jihar kaduna najeriya hakan dai na zuwa ne kwanaki biyu bayan da aka yi wani zaman sulhu tsakanin 'yan bindigar da al'ummar na yankin birnin gwari wanda fitaccen malamin addinin musuluncin nan sheikh musa wato Asadu Sunna ya jagoranta ga rahoton Zubairu Ahmad. maharan sun cinna gonakin wuta ne da dare lokacin da mutane ke tsaka da barci inda suka kona gonaki da dama na masara abinda kuma ya haifar da asara mai dimbin yawa wani na faruwa ne kwana ɗaya da wani zaman sulhu da aka yi tsakanin mahukunta da 'yan bindigar wasu daga cikin manoman da suka tafi kasarar a cikin kankanin lokaci sun shaida mai irin yadda suka ji tare da bayyana cewa suna ganin sun zama tamkar bayi gama abin da ɗaya daga cikin manoman da hakan ta shafa ke cewa gonaki ne kusan guda goma sha ɗaya aka cinna musu wuta gonakin masara ne da nawaken soya wanda akalla a wurin nan ana sa ran yawan masara da aka kona da waken suya za a iya fitar da buhu kusan dubu guda mu sun mai da mu talakawa nan in ma wani tallafi ne ai mu ne ya kamata a tallafa mawa sun da sun anshe mana dukiyoyinmu bautar da mu suke yi suna yin abin da suka ga dama abin da suke so kawai shi suke dan wata gwamnati ce ta musamman mai zaman kanta dan mukan ji wani lokaci kamar wai mu ɗan wata ƙasa ne wayene ne suke mulkan mu saboda waɗannan irin bala'o'in da muke fuskanta a wannan wuri. Kazalika a bangaren mahukunta kuma Honorable Bashir Zubairu Usman Ciroman birnin Gwari dan majalisar wakilai ne na tarayya mai wakiltar birnin Gwari da Giwa a jihar Kaduna ya tabbatar min da aukuwar hakan. Ah, gaskiya an yi asarar dukiya ta fita miliyan ɗari da wani abu wanda yake cewa kuma ba wai sun daina ba bane suna kan yi da dadewa cikin watanni biyu zuwa uku suna magana akan cewa saboda an taba musu mutanensu an kwace dukiyoyin mutanensu shine abin da suke magana akai da an dawo musu da bindigoginsu da aka kwace amma ba za a je a zauna a yi sulhu da mutane ba a kuma dawo cewa daga baya an ɗauki dukiya da makudan kuɗi a ba su banda na jama'a da suka kwace banda kashe mutane da suka yi banda dukiyar mutane da suke kona yanzu kamar yanzu wannan mugu a ta'asar da aka yi a ce an kona abin da mutane suka tsara sannan kuma a ɗauko cewa ana so a magana sulhu to a karin magana sulhu ina so in kira su shugabannin da suke wannan daga gwamnatin tarayya su sani duk sulhun da za a yi sai an biya wa'annan kuɗaɗe na wa'annan mugu a gabayi da suka yi. to sai dai ciro min na birnin gwari ya bayyana rashin jin daɗi akan abin da ya ce an zura ido ana gani wasu na kai hare-hare ga al'umma inda ya ce ba mafita ba ce ɗaukar makamai amma idan haka ya zama dole to jama'a fa za su kare kansu. Za mu kai da faɗin sunayen waɗanda suke wannan ainihin kullen-kullen maganar sulhun na Wancan karan an yi an ɗibo waɗannan barayin an kawo su da mai martaba sarkin birnin gwari an ɗauki makudan kuɗi an basu su mutanen da aka kama dukiyo aka kama iyalansu aka batar zamantakewarsu aka kona gidajensu su nawa aka basu. Ha in ta kai dole mutane su ɗauki makamai mana amma yanzu za ka wayi gari cewa har zuwa yau an kama mutanen mu baka mai ko kwanaki an kama mutanen ku taimai shi sun je sun nemo abin da za su iya kare kansu amma an kama su an kai su ga ofishin yan sanda an kulle akan wannan batu na tuntubi mai magana da yawon donan yan sandan jihar ta Kaduna ASP Mansur Hassan wanda ya min karin bayani mun samu mummunan wannan labari da ya faru a shi wannan kauye inda wannan bata gari suka je suka kona amfanin jama'a bayan mutane sun sha wuya sun yi noma sannan su wayannan mutane suka je suka ƙona wannan inci da jama'a suka yi wannan mummunan labari ne wanda bai mana daɗi ba har yanzu dai muna nan muna tattara bayanai domin mu tabbatar da gonaki nawa ne suka ƙone a zuwa yanzu yankin na birnin gwari dai ya zama tankar wani babban ɗan yatsa ne a harkar noma wanda galibi aka yi ittifakin cewa yana sahun gaba wajen samar da kayan amfanin gona ba wai ga jama'ar Najeriya kaɗai ba har ma da ƙasashen ƙetare to sai dai gashi yanzu yan bindigar na cigaba da ƙona gonakin noma domin haifar da cikas ga bangaren na arewa da ma ƙasa baki ɗaya Zubairu Ahmad BBC Hausa a Abuja Najeriya. har yanzu a Najeriya hukumomin tsaron kasar sun ce sun kammala shirye-shirye domin murkushe ayyukan 'yan kungiyar lakurawa da ke addabar farar hula a wasu jihohin arewa maso yammacin Najeriya. hakan dai na zuwa ne bayan da 'yan lakurawan suka kai hari a makon da ya wuce cikin jihar kebbi inda suka hallaka mutane sha biyar tare da jikkata waɗansu ministan tsaron najeriya alhaji muhammadu badar abubakar a hirarsa da editan mu aliyu abdullahi tanko ya ce manyan hafsoshin tsaron najeriya sun riga sun fitar da wani tsari na musamman wanda zai hana 'yan lakurawan yin tasiri a arewacin ƙasar ga yadda hirar tasu ta kasance. to kamar da yadda ka gani a shekaran jiya shi shugaban sojoji na ƙasa ya je wannan wurare kuma ya yi magana da sojojinsa na yadda za a yi aiki domin kakkaɓe wayannan mutane da suke wannan wuri kuma sun shirya tsare-tsare na yadda za su kawo ƙarshen abin da yadda allah wanda ya kunshi ƙarin kayan aiki da za a ba su sojojin da kuma karin sojojin da za a sa a wannan wuri domin a kawo karshen wannan lamari. Ana cewa 'yan lakura wannan ma ba 'yan Najeriya ba ne daga Mali da niger suke. Wani na gani kamar sakaci ne na hukumomi da aka bari har suka tsallako Najeriya kuma suke wannan aiki-aikan. To in ka duba tsawon mu da Nijar kusan kilomita 1,400 da wani abu uh, uh, yanda kuma yanayin bodar take da gadinta ba za a ce wai an yi sakaci sosai ba kuma dangantakanmu da Nijar a yanda take lokaci uh, kamar Hassan ne da Usaini. to kamar waɗansu na cewa ƙananan ƙungiyoyi a hankali suke haka sai ka ga su nemi su gagara kundila wankin hula ya kai kudare haka aka soma boko haram a hankali da waɗannan 'yan bindiga sai gashi har yanzu shekara da shekaru abin yaƙici yaƙi cinyewa gaskiya ne kamar yadda eh, na gaya ma shi hafsan hafsoshin sojoji wato christopher musa da shi shugaban sojoji na ƙasa da ruwa ɗin hadda na sama sun zauna sun ɗauki tsarurruka a wanda kuma tsarurrukan da suka min bayani ya gamsar da ni na yadda za su a wannan lamarin kuma da yardar ubangiji da addu'o'inku za a ga sauƙin wannan lamari kuma za a kawo ƙarshensa wasu na cewa kamar tsarin tsaron najeriya sai a ɗanyi a samu nasarori haka na ɗan makonni sai ka ga kamar kuma carbi ya tsinke abin sai ya ƙara watsewa kamar anya ba za ku duba tsarin da ake yi ba domin ganin an kawo ƙarshen komai da komai to yanzu dai in ka duba daga shekara ɗaya da ta wuce zuwa yanzu nasarorin suna samuwa a hankali a hankali a hankali kuma kamar yadda ka sani kana yaƙi da mutum yana nasa hikimomi kana naka a bullo ta nan su bullo ta nan a bullo ta nan su bullo ta nan amma dai duk wanda yake ya san abin da yake faruwa a wuraren nan kuma yana son faɗin gaskiya zai faɗi cewa daga shekara ɗaya zuwa yanzu ana samun sauki a hankali a hankali kuma da yardar ubangiji za a ci gaba da samun saukin nan har a kawo ƙarshen abin to kamar me kuke yi a takaice domin ganin wannan matsala ta lakurawa ba ta fantsama ta wuce inda take ba kamar yadda na gaya ma akwai tsare-tsare eh, manya-manya wanda su sojojin suka yi kuma na tabbatar da eh, abin da suka tsara eh, za su kaddamar kuma sun kaddamar da shi za a samu sauki kuma ba za a samu fantsamuwar wannan abu zuwa wasu jihohi ba ko wasu garuruwan to ka ce kuna ɗaukan matakai kuma ka gamsu da abin da su manyan jami'an tsaro suke gaya maka kamar ko za ka iya fayyace mana waɗannan abubuwan To kamar yadda ka sani magana ta harkokin tsaro ba magana ba ce da za a yi ta yin ta ba abu bane da zan faɗa dalla dalla za mu kaza za mu kaza za mu kaza daga da na faɗi wannan to ya zama abun ba zai aiki ba ma kenan. Ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammadu Badaru Abubakar kenan. To da haka agogo ya kawo mu karfe bakwai ne saura kwata a Najeriya Nijar kamar da kuma Chadi. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC tare da ni Badriya Tijjani Kalarawi. bai ga sauraron mu ta intanet a bbchausa.com za ku iya taka muhawara akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. To gaba a cikin shirin za ku je kasar Morocco ta gina tashar samar da wutar lantarki mai amfani da man diesel a kyauta ga jamhuriyar Nijar. To za mu koma Najeriya a cikin shirin amma yanzu bari mu nufi jamhuriyar Kamaru inda kakakin jam'iyyar adawa ta MRC wato Maurice Kamto ya sanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2025 ya dai bayyana hakan ne a ganawarsa da manema labarai kuma ta ne wannan sanarwar ta fara janyo muhawara musamman ma dai ta bangaren 'yan siyasa da masana dokokin shari'a wasu dai na ganin babu wani tasiri da takarar tashi za ta yi ganin cewa ya cewa zaɓukan 'yan majalisar dokokin dokoki da na kananan hukumomi a shekara ta 2020 kara watan da Muhammad Babalala ya aiko mana daga yawun de. Fitowar da Maurice Kamto ya yi wato kakakin jam'iyyar Mouvement pour la Renaissance du Cameroon MRC a takaice a kan cewa zai tsaya takara a zaben shugaban ƙasa na baɗi ya zama tankar wani sabon labari ne ga mutane alhalin kuma an dama da shi a zaben shugaban ƙasa da ya gabata inda ya fito a matsayi na biyu ko da yake ratar da take tsakanin shi da wanda ya lashe zaɓe akwai zurfi da gaske sai dai ba ta wannan ake yi ba sake tsayawar da ya ce zai yi a zaɓen baɗi alhalin ya ƙaurace wa zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki na shekara ta 2020 ya yasa ake ta muhawarori kan bayyana kanshin kan yi a matsayin ɗan takara sente bidun wani ɗan siyasa ne da aka dakatar da shi a cikin jam'iyyar take kan mulki C'est légitime que Maurice Kanto pense et puisse être candidat. Ya ce wannan halattaccen abu ne, Maurice Kamto ya fito ya tsaya takara, wannan sanarwa ce kawai, kuma tana iya yin tasiri ko kuma akasin haka. Bisa ga kundin dokokin zaɓe, Maurice Kamto na da zaɓi uku, au jam'iyyar shi ta tsaida shi a matsayin ɗan takaranta. ko kuma wata jam'iyya ta daban ta tsaida shi ko kuma ya fito a matsayin ɗan takarar da ba ruwan shi da wata jam'iyya akan haka ne dr paul stefan mununga wani masani akan harkokin siyasa yake cewa Et en ce qui concerne les candidatures indépendantes, Maurice ce abin da ya danganci tsayawa takara ba ƙarƙashin tutar wata jam'iyya ba. Maurice Kamto ya cika sharruɗa, amma kuma sai ya gabatar da sa hannu ɗari uku da ake bukata, waɗanda zai samu daga 'yan majalisar dokoki da kansalolin ƙananan hukumomi da na larduna. haɗi da na sarakunan gargajiya masu daraja ta farko duk da cewa jam'iyyar mrc ba ta da wani wakili amma kuma jama'a na ganin cewa har a yanzu tana da magoya baya ganin neman ƙulla ƙawance da wasu jam'iyyu suke neman yi da ita philip john camp wani babban ɗan kasuwa ne da yake cewa ya ce tun da maurice kamto zai iya tsayawa takara yana ganin duk da matsalolin da zai iya fuskanta jam'iyyar shi na da ƙarfi har a yanzu ga kuma irin neman haɗin gwiwar da wasu jam'iyyu ke ƙoƙarin yi da shi ko da yake kuma ita ma jam'iyyar take kan mulki a shirye take domin takara da su jam'iyyar mrc ta rasa samun wakilai a majalisar dokoki da kansaloli kuma a ƙananan hukumomi a dalilin ƙauracewa tagwayen zaɓuɓɓukan shekara ta 2020 da maurice kamto ya yi a dalilin yana kan bakar shi na ayyana cewa har a yanzu shine wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2018 muhammad babalala sashin hausa na bbc daga yawunde a jamhuriyar kamaru To a jamhuriyar Nijar kuwa kasar Morocco ce ta gina tashar samar da wutar lantarki wadda za ta yi amfani da man diesel a yankin Yamai na jamhuriyar ta Nijar a kyauta. Ana hasashen tashar za ta samar da sama da megawatt wato sha biyar hakan wani yunkuri ne na rage dogaro da wutar da kasar ke samu daga Najeriya sai dai kuma masana na ba da shawara kan buƙatar amfani da hasken rana ko iska ko kuma makamashin nukiliya domin samar da lantarki a wadace ga rahoton ila Isufu. kimanin wata goma sha takwas na wutar lantarki ne suka ƙaru ga kamfanin ƙasar na wutar lantarki Nijelek wacce ta samu tallafi daga ƙasar Morocco. Tun bayan da tarayyar Najeriya ta ɗauki matakin katse wutar lantarki da take baiwa ƙasar a wani ɓangare na matakalar daftarwa da ƙungiyar ECOWAS ko da yawa